da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafinmu na Facebook Live a VOA hausa ko kuma ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa. Usman Ahmad Kabara. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. To kamar yadda muka saba da ranar talata muna magana ne akan ilimi yau sha hudu ga watan Agustan shekarar dubu biyu da goma sha takwas za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda aka saba. Yau muna dauke ne da ci gaban maudu'in da muka faru a makon jiya na magana ilimi ko kuma mahimmancin ilimin 'ya'ya mata. irin wannan abu ya faru da ni karan kaina don ni ban samu ilimin ba sai daga baya na zo na dan same shi shi din ma ba wani na ku zo ku gani ba a hakan har yanzu ba na cikin cokali ba ne dai ko cikin luda yi ko yawa sannan hakan har ya sa ina ciza yatsa sai wanda kuma kake ganin kaman da din su kaman an takura musu a hidiman karatun kaman yaya ne iyayensu kaman ba sa son su da sauransu kuma kana ganin sun yi maka nisa ke cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilin Abuja Nasiru Adamu El Hikaye yayi a zauren muhawarar yau da gobe. Baya ga haka kuma za mu karanto muku amsoshin wasu daga cikin tambayar da kuka amsa da muka tambaye ku a shafukanmu na abota Facebook da Twitter. Za ku kuma ji tattaunawar da na yi da Munira Suleiman Tanimu kan muhimmancin ilimin mata da barin 'ya'ya mata su ci gaba da karatu ko bayan aure ne. to kamar da muka ce za mu karanto wasu daga cikin amsoshin da kuka bamu a tambayar ku da muka ce a ganin ku ta yaya al'umma za su taimaka wajen ganin cewa mata sun samu ilimi ko da bayan sun yi aure kuwa. To saƙon farko ya fito daga Adamu M wato Adamu Mala Dambam daga jihar Bauchi ya ce a nawa ganin duk mijin da ya ba wa matarsa damar yin karatu mai zurfi to kansa ya taimakawa domin kuwa ba yadda za a yi yaransa su tashi cikin jahilci ku tashi lafiya. To sai kuma Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe magana ta gaskiya ita ce iyaye su ba da kokari domin ilimin 'ya'ya mata domin iyaye su ne suka ce yara mata za su ci gaba da karatu ko da sun yi aure to za su ci gaba kenan ko mm. in aka sami mazan da suka aure su to za su yarda in iyayen suka ce sai sun ci gaba eh, haka ne mm. sai kuma ah, sakon Zainab Ibrahim Musa wa Barikin Ladi jihar Plateau ta mm. ce assalamu alaikum shirin yau da gobe ikon Allah masu basira kala kala ah, wallahi mu a mu fahimtar ita ce kawai a tausaya wa juna shine kawai mafita ku tashi lafiya shehu Adamu Rajau ya ce idan aka wasu goyon baya su kuma suka tsaya tsare mutuncinsu to hakan fa zai tabbata idan ko aka samu aka san haka to akwai matsala. Shi ita kuma Fatima Abubakar Ayuba Mahangi ta ce salam yau da gobe a tallafa musu domin maza ba su da damar yi ma mata hidimar karatu sannan su yi musu hidimar yau da kullum. Mm-hmm. To mm. sai kuma Musa Sale Maleri da Maleri Auto oh, mm-hmm. da Habu City Maleri suka ce salam shirin yau da gobe shirin matasa mm. a gani na babbar war hanyar guda ɗaya ita ce ta marawa ilimin mace baya ko da ta yi aure yara ta ne a wuyan mijinta duba da hujjoji da misalai ci da sha tufatarwa da ma ilmantarwar kansa don haka duk yana kan mijin nata yau da gobe a tashi lafiya haka yake sai kuma sakon murtala ibrahim zangon daura ya ce kowane magidanci ya kamata ya tanadi kuɗaɗen da zai kashe wa 'yarsa akan karatunta To sai kuma daga karshe mu leka shafin Twitter inda at Muhammadu Kaura 01 ya ce to ta hanyar baiwa matasa shawarwarin ci gaba da karatunsu su kansu matan kenan ta ɓangaren mazajensu da 'yan uwansu sai kuma nuna musu alfanun karatun da haka in aka yi uwa uba sai a tallafa musu. To shi kuma uh, Ismaila wato Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe ya ce karatun ya mace yana da matukar amfani don haka ya kamata iyaye da mazajen suka aura su ba su daman yin wannan ilimi. Mun gode a ci gaba da aiko mana da saƙonni. To haka yake sakonin da kuka aiko kenan yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da muke da ita wanda za mu ji akan magana ilimin nan ko kuma muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da barin su ko da ku bayan sun yi aure hafsa. Mm. saboda tattaunawa kan wannan ne ma yasa na ga maimakon yin jira sai maza ma sun shigo cikin zauren na to wannan shirin na mata ne gaba daya ina tare da ita hawa umar a ta nan ofishin muryar amurka nan abuja da kuma hajiya zainab muhammad wacce take mai nazari ce kan harkokin mata zainab bari mu fara daga wajenki shin me za ki ce kan yarinya tana tsakiyar karatu sai ya zama ta samu tsaiko an fidda ita babban kalubale ne ga um, rayuwar ya mace ko ma in ce ga al'umma baki daya domin duk wani wanda ka gan shi a duniya inda har mutum ne mai numfashi to ya amfana da ilimin ya mace to idan aka ce yau an cire wannan ilimi an ce mace ba za a bata ingantaccen ilimi da ya dace ba to akwai kalubale gaskiya ta yakan zo ya zamanto cikin wani halin kaka na kayi domin an ce fa ilimi ilimi ce ko da ta kwasan kashi ce wannan ilimin fa idan aka bata cikakken ilimi zai amfani rayuwarta na zaman auren ma baki daya da kuma rayuwar ƴaƴanta da kuma sauran al'amuran rayuwarta to idan aka ce an cire baka samu wannan cikakken ilimi ba ya rayuwar mutum zai kasance wani haka marma kina daga hannu kamar akwai abun da ke son faɗa kafin a wuce wannan gabar to masha Allah jama'a masu sauraron barkamu da warhaka gaskiya ne saboda ai in ka duba zaka ga sai da ilimin ne ma mutum zai san yanda zai zamantakewa da jama'a daga muddin an ce mace tana cikin gabar karatu an cire ta saboda wani dalili na daban ko na aure ko makamancin haka kamar yadda Zainab ta faɗa ilimin zamantakewa ma a gidan auren ka ga zai zama za ta rika fuskantar barazana a gidan auren saboda ba komai bane za ta yi shi yadda ya kamata to gaskiya wannan kuma idan aka ce har ta zo aka ci gaba ta fara samun yara to kaga tarbiyya ma kanta sai mai ilimi ne zai tarbiyyantar da wanda shi bai san komai ba dama daga gida ake fara tarbiyya to ai ilimin ya mace aka ce in ka ilimantar da ya mace guda ɗaya kamar ka ilimantar da duniya ne ma saboda gaskiya yana da matukar mahimmanci kuma idan duk wanda aka ce an cire ta a gabar karatu za ta fuskanci kalubale da dama wanda ita kanta idan aka tafiya ta tafiya sai ta zo tana da an sani da ba a mun haka ba to ai hajiya zainab muhammad bari mu tabo ke irin wannan abun ya taba faruwa da ke ko kuma misali wata wacce kuke kusa da ita zahiri irin wannan abu ya faru da ni karan kaina dan ni ban samu ilimin ba sai daga baya na zo na dan same shi shi din ma ba wani na ku zo ku gani ba a hakan har yanzu ba na cikin cokali ba ne dai ko cikin ludayi ko yawa sannan hakan har ya sa ina ciza yatsa sai wanda kuma kake ganin kaman da din su kaman an takura musu a hidiman karatun kamar yaya ne iyayensu kamar ba sa son su da sauransu kuma kana ganin sun yi maka nisa a cikin harkan karatu a cikin harkan zaman rayuwa ga baki ɗaya. Ajiyar Zainab bai zama sirri ba ko in ba za ki damu ba ko za ki faɗa mana me ya faru a wannan lokacin? Eh to a wannan lokaci ina karatu ina matsayin matakin primary school zan tafi secondary school aka cire ni aka yi min aure a wannan lokaci ina da shekara goma sha biyu a raye. aka yi min aure shekara ɗaya ba a kai ni ba sai da na kai shekara sha uku tukunna aka kai to kaga ai lokacin ma ina kokarin shiga secondary school ne to bayan na yi auren na je na ɗan zauna na fara hayayyafa tukunna fa shi ma sai da kyar na nuna damuwa na akan karatu tukunna wanda na aure shi ya yadda har na koma makaranta tukunna na samu karatun na na secondary school ni da kaina kuma na zo ina ta fafutuka har na samu na ƙara karatu mu kuma kan maganar zainab din nan don akwai maganar da ya kamata mu tambaye ta hawa bari mu tambayi ki wannan tambayar ta kai tsaye ah, a ganin ki yarinya tana son karatu tana tsakiyar kawai sai ya ce a'a a fidda ita a aurar da ita ya kike jin zuciyar mace take a irin wannan lokacin to gaskiya abin abin takaici ne abin haushi ne abin bakin ciki ne ba ma kamar idan mutum yana son karatun inda a ce ita ce ba ta so ma ta nuna auren take so to sai a yi mata saboda kar ta shiga wani hali amma idan ta nuna tana so ko kuma tana da kwazon yi din ya kamata a ce an taimaka mata domin ganin ta yi karatun nan amma gaskiya abin bakin ciki ne dan kamar ni idan aka mun haka ai ba zan ji daɗi ba dan ba zan manta ba a lokacin muna zuwa makaranta eh, matakin primary school za a ga kullum da kwazo na zan tashi ni zan riga kowa tashi har kada yayu na ta ce min ni duk abin da na sa a gaba na cika daukan abu da zafi na cika daukan abu da zafi to idan mutum har yana da kwazon yin ya kamata a ce an bashi cikakken goyon baya an bashi gudunmawar da ta da an bata gudunmawar da ta dace musamman ma ya mace domin ganin tayi karatun nan wato zina abin da na so dama kafin hawa ta yi mana wannan cajin yadda Eh, mata ke kasancewa irin wannan yanayi na so in tambaye ki a wannan lokacin ki ce kika eh, shiga yin hira da wani ya jawo wannan iyaye suka ce a to tun da yarinyar nan ma mm, an fara aikowa a aurar da ita kawai a huta ko kuma dai kawai eh, iyayen ne suka ga kai mu al'adunmu yarinya da dai kawai ta kai shekara goma sha kawai kenan a aurar da ita e to ka san kaman ga al'adunmu na hausa fulani akwai muna fuskantar irin wannan matsaloli da yawa ya'ya mata idan aka ce kin kai wani matsayi haka ko aka fara baki kara irin shekara sha teenage kenan to za a fara miki lissafin aure kuma matukan idan har mazan suna ganin ki kina wucewa to wani fa haka kawai ko don mugunta ma zai zo ya samu iyaye ya fara cewa fa yar gida kaza zaɗin na ina santa su kuma iyaye idan suka gani haka to fa yarinya fa ta kai matsayin har wani yana haɗe yawo a jikinta to fa karfa ta je ta janyo mana wani abu ko kuma tunaninsu wani daban haka sai a ɗauke ka bayar da kai. Sun al'umma suna ba da gudunmawa su kenan wajen dakatar da ilimin yara mata sosai kwarai da gaske domin shi wanda shi dama tunaninsa cewa ba burinsa ya macen ta karatun ba ne to shi tunaninsa kawai idan har ta kai ga matsayin cewa za ta iya daukan kaya a kanta kuma ta kai ga matsayin kamar cewa ta dan fara zamawa tana dan samun cika ta ya mace to shi tunaninsa ya za a iya datse mata wannan karatun domin cimma wannan manufa nashi wani abu ma da yake faruwa za a iya yin auren ma sai zama watakila in ba a dace ba ya kai gaggawa sai a zo a samu ma kuma a wurin ma ya mutu ai eh sosai ma kuwa dan ni ma karshe na samu wannan matsala da na dage ina son karatu kuma daga karshe dai aure ya zo ya kare ya ce san ba zai bar ni in yi karatu ba saboda sauran matan shi ba sa karatu wane ne oh, ba ma ke kadai ba ce kenan a gida eh a ba ni kadai ba ne gaskiya ai dama kuma matsalolin da mu matan muke samu kenan idan aka datse miki karatu to fa ba rayuwa mai kyau fa zaki je ki tara bar a gidan auren ba za ki je ki samu matsaloli daban-daban na bacin rai ko kuma an ɗauki yarinya karama an je an saka ta akan kishiyoyi to matsaloli rayuwanta shi yasa wasu za ga ma sukan samu kansu a cikin wani hali kamar na fita a bar iyaye a tafi yawon duniya to duk mata suna samun irin wannan matsalolin gaske. Eh, kafin na dawo wajen hawa ma wasu matan an ce irin wannan damuwar kan sa su sai su shiga harkar nan ta dan taba shaye-shaye saboda hankalinsu yana kwantawa zahiri kwarai da gaske idan fa aka ce fa mutum fa bai da ilimin nan komai yana iya kasancewa sai wanda Allah ya kare shi kawai. wasu na cewa don ma an wurin ba zai hana a ci gaba da karatu ba domin akwai abin da da nake ji da dadewa ana cewa ai mace kan ta samu ilimin sallah shi kenan kawai ba wani abu da take nema haka ne gaskiya ba haka abin yake ba saboda ai idan ko kamar yadda kai bayani da ilimin sallah ai sallah ba ita kadai bace ma ibada akwai sauran ibadan da ya kamata a ce mace ta samu ilimin su to banda ilimin ma addini ya kamata dama a ce mace tana da ilimin addini sosai sannan kuma a zo ilimin zamani to ni matsalar ma kafin ma in je ga tambayan nan da kamun matsalar shine iyayen mu da su yi karatun ba ko kuma in ce waɗanda su ba su san daɗin karatun ba su suka fi jefa yaran cikin wannan matsalar saboda zaka ga cewa da ta fara ta fara ita karatu take so sai a ce to ai lokacin mu ma ba yi karatun ba duk ga nan kuma ga nan yanzu shekaran mu eh, hamsin da kazani da mahaifinki to kaga matsalar tun daga su ne to kuma rayuwa canjawa take yi dan su ba su yi karatu ba sun haƙura sun zauna da daɗi ba daɗi to komai yana canjawa ne yanayin rayuwa da yanayin zamantakewa da yanayin komai ma kullun canzawa yake idan suka duba idan muka duba rayuwarsu da rayuwar da ake ciki yanzu ba ɗaya ne wanda sai da ilimin nan komai sai kamar yadda na faɗa sai da ilimin nan ake iya tafiyar da shi a rayuwa wani abu da ake cewa su kuma matan in suka yi ilimin sosai ko suka tafi makaranta a wani gari sukan falle su zama sun waye idon su ya bude ya zama sai suna ganin iyayen nasu ma kamar ba wasu mutanen zamani ba ne kamar yan gargajiya ne. ne ko yan ƙauye to na gode da wannan tambayar ya kamata a ce kafin ta tafi kafin ta tashi daga gaban iyaye ta tafi makarantar da za ta bar gaban iyayenta ya kamata a ce dama ta samu cikakken tarbiyya da ilimin addini to idan ta hada wannan guda biyu ko ta tafi nan da birnin sinni iyayenta suna wani bangare na daban na duniya to ina ganin babu yadda za a samu fallewa ko kuma falli a cikin rayuwarta abun wato ya danganta ga irin yadda iyaye tun farko suka daura ilimin tarbiyya wato ya zama shine ginshikin rayuwar yaransu musamman mata tabbas haka dama idan an tashi ana nuna mata haka ya kamata kar ki yi kaza ba haka ya kamata ba ai dama an ce ice tun yana danyi ake lankwasa shi to dama tun kafin ta san me take yi idan dai an dora mata an bata tarbiyya ta gari to ina ga ko ta girma ko ta yi karatun digiri har da digirgir ne ina ga ba za a samu fallewa ba ba ajiya zainab muhammad ke da baki digirin har digirgir ba kika ce ilimin ki cikin cokali ne kuka ce a ah, mu irin wannan to ba mamaki cikin ludayi ne ya to yaran ke kike tafiyar da su a hali yanzu shin su ma irin yadda aka yi miki kima ah, kike yi musu kokin sauya wata dabara a ah, ina wala nasiru ai ban yadda ba ina jajircewa sosai na dage yadda rayuwa na ya kasance yarana na ba za su samu wannan rayuwan ba insha Allah rabi su ma ya wasu iyaye daban ina kira gare su cewa su kokari ya mace a sa ta a makaranta ta yi karatu duk irin ilimin da ya dace ɗa namiji ya yi shi ya amfane shi a rayuwa a bar ya mace ta yi shi haka duk wani wanda ka gan shi a rayuwa yanzu a duniya ya amfana da ilimin ya mace to kai tunani idan har ka zamanto wani kana amfanuwa to wannan ilimin da ka samu na jikin ya mace idan aka ce kuma an samu ƙari an ƙara mata da wannan ilimin yaya kake ganin rayuwa zai kasance al'umma za su amfana sosai fiye da yadda aka amfana da ya mace idan har fa bata da ilimi kamar yanzu alal misali ka faɗa kaman ana samun wasu sukan samu rayuwarsu cikin shaye-shaye da wasu muyagun hali to amma idan har fa kina da ilimi kin san yadda in rayuwa ya zo ya kasance miki kika shiga wani jarabawa zaki iya yanda zaki kokari eh, ki ga kin shawo kan wannan al'amari ta sakamakon ilimin da kika samu walau ko na addini ko na zamani haka yake hmm. usman kaji tattaunawar tasu haka yake to yanzu kuma sai mu je ga hirar da na yi da munira suleiman ta nemo wacce ta kirkiro kungiyar green heart impact foundation a kaduna kuma take jihadin fahimtar da mata kan shirin ta na wato littafi ya fi talla mm. To uh, malama nera kin shahara wajen <laughs> faɗakar da mata kan uh, wato ilimi dai da sauransu da yancinsu da dai sauran abubuwan da ya shafi mata. Um, gashi kuma kin mm. fito takarar siyasa kuma kina abubuwan da ya danganci sana'a da dai sauransu. Shin me za ki ce ga hmm. muhimmancin ilimin ya mace mu sani dai cewa duk sanda ka ilmantar da iya mace guda ɗaya kamar ka ilmantar da al'umma ne ka baki ɗaya shi ilimi ga iya mace yana da amfani saboda idan iya mace ta samu ilimi ita ma za su yi ta yaɗa ta kuma taimaka ma waɗanda kuma take tare da sannan kuma ni mace ce wacce take ba da goyon baya sosai game da karatun iya mace shi ya sa na dage kan wannan jihadin da nake yi na littafi ya fi talla saboda mata da yawa misalin kamar yanzu kamar arewacin najeriya ya ki ga mata shekara takwas shekara tara shekara goma suna talla kan titi mm. in ka tsaya ka da su dalili sai su ce maka ai san da ba su da yadda za su yi ko kuma ba su da kuɗin da za su je makaranta ba wani bangare kuma ta arewacin najeriya za ki ga ai akwai inda aka ce ilimin kyauta ce wanda gwamnati gwamnati ha janye musu kuɗin makaranta cewa kyauta ne amma mafi akasari da yawa wannan makarantun za ki ga cewa principal ɗin makarantar ko tincocin makarantar suna ɗan sa wani abu kaɗan a kai domin su kansu yaran kuma sun shiga sun samu kamar sun zama discourage ba su iya zuwa ba saboda ai gwamnati ta ce kyauta ne amma kuma su kuma malaman makarantar sun suna saka abin da za su ɗan saka kin gane mm. to mu abin da muke yi muna faɗakarwa akan haka kuma muna jihadi akan haka saboda kowace ƴa mace ya kamata a ce kana da ilimi shi ilimin nan yana da amfani ko da ba za ki fita ki sana'a ba ilimin nan yana da amfani saboda za ka yi da ilimi za ki iya tarbiyyantar da ƴaƴan mm. shi ne babba kin gane mm. kuma shi ci gaba da karatun ƴa mace yana da muhimmanci sosai mm. zai taimaka wa mazajen nan naki irin mu'amalan ta zamantakewa na tsakanin ki na aure sannan kuma idan muka zo bangaren bangaren eh, eh, lafiya kamar a arewacin najeriya za ki ga muna karancin likitoci mata mafi kasarin likitocin da ke asibiti gaba ɗaya maza ne to kai namiji idan baka bar matanka ta je ta nemi wannan ilimin ba kai misali ma a ce kishi ne ma yake hana kama ka bar ta ilimi to za ta je wurin likita namiji da zai duba ta hmm. idan tana da ciki ko ta zo haihuwa namijin nan shi ne zai duba ta to me zai hana ka ba da naka gudunmuwan ka bar ta je ta yi karatun nan don ita ma ka zo ta ce maka arawancin Najeriya ta zama likita wadda za ta da duba 'ya'ya mata. ok ci gaba kin ga kaman bangaren lafiya yana da karancin likitoci mata kuma wannan abu ne babba wanda ya kamata a ce mazajenmu suna kara ba mu goyon baya domin mu je kara. Mafi akasarin maza za ki ga kishi ne yake hana su barin matan su karatu kuma kishi ne yake hana eh, eh, eh, barin matan su yi hmm. Amma kuma babban kishi ya wuce mace ta wuce je asibiti wurin likita namiji ya duba ta musamman a ce ma idan ciki take dauke da shi kin ga wannan ai kishi duk komin zafin kishin ka dai namiji ne zai duba mace ka kishi ka kuma ya zama shirme ke ni dai a nawa gani. Mm. Akwai wanda ni ko yake cewa muke magana da shi akan ilimin 'ya'ya mata na san shi dai haka sai yake ce min wai ai mm. mace in ta yi ilimi sai ya zamanto ta fiye wayewa ta zo ta yi ta wa mutane figigi da kai ta yi ta rawan kai ta dinga ɗauko abubuwan da ba shi ba ta dinga haɗo ƙabli da ba'adi shi yasa kawai yake ganin mace ai in ta gama ah, primary ta ballaga ta isa aure kawai aurar da ita. To ai shi wannan magana da kika yi yanzu ko da ilimi ko ba ilimi halin mutum halinsa. Ita mace ko ta yi karatu misali akwai tukararru akwai wanda kuma na ne su wannan kuma hali ne ba za a iya cewa wai mutum da take da ilimi wai ta fi tsara ta fi kaza akwai mata da yawa masu ilimi da suke ga biyayya da mazajensu wanda sun shekara talatin arba'in tare da mazajensu hmm. har yanzu kuma cikin kwanciyar hankali cikin lafiya wasu ma ilimin ne ma ke kara matar biyu. iya da shi ke samun wannan mutuwa. Hmm. Wata kuma za ki ga babu ilimin kuma za ki ganta cikin cikin cikin tsarin nan da shi yake gudu ko kuma rashin kunya da wani ne. Kin duk wannan ba za a yi amfani da wannan reason ɗin a ce wai shi ne wai eh, eh, dalilin da ya sa ba za a bar mace ta eh, yi karatu ba. Hmm. kuma shi fitsara Allah na tuba shi rashin ilimin ai shi ne ma ke jawo ma fitsara. Hmm. saboda idan akwai ilimi babu yadda za a yi kina da ilimi a cikin ilimi yana da tarbiyya to shi ko tarbiyyan nan ko ta arabiya ce ko ta boko ce za ki ga sin za ki ga mutum a nufin yake hmm. amma fitsara yana tare da wanda zai nufi. ai mazan ne wasu suke ganin kaman a'a yanzu nan sai ta ce maka ni fa na san yanci na ni fa na san abin da ya kamata da ni eh, mace sai ki ga tana yawan faɗan yancin ta to wannan yancin ta din da take faɗa yana kona musu rai ba sa su ilimi ne ya jawo zancen gaya mushi hujjojin ki ko kuma right ko kuma wa ya fi ki sanin ya fi ki sanin hujjojin mu mata Allah ya bamu basiran da yanda zamu mu iya mazajen mu magana ko me muke nema a wurin su ba su bar mu idan kika ga mace ta aure mijinta ya katse mata zuwa ka neman ilimin da wani to akwai wani abu ita kanta a tare da ita da take da ba daidai ba hmm. misali yanzu a ce misali yanzu muna so mu yi tafiya ko muna so mu je biki ai mun san yadda za a yi mu mazajen mu daɗin baki bar mu mu tafi to ta yaya ba za ki iya wannan daɗin bakin domin ki je ki karo ilimi ba ta yaya ni wannan gaskiya ni a wurina wannan kawai zance ne hmm. kuma mazan sun kunshi maza daban-daban ne kuma kala-kala ne akwai hmm. wanda daga nan har kasan turai zai baki ki je ki nemi karatun ki ni abin da nake tunani ya dace kawai hmm. akwai wanda kuma ko sama da ƙasa za ta haɗe shi baya zai ki karatun nan kuma tun daga farko zai gaya miki to irin wannan masu tsauran ra'ayin za ki ga mamacin da suke aurewa ma karatun ma ba su taɓa yi ba ita suke zuwa su ba ma wacce ma wata fara aka kashe Shin me zaki ce wa al'umma musamman idan suka ga ya mace ta fito fes-fes ko kuma tana ɗan jan motar ta ko kuma tana aiki tana zuwa aiki kullum za su ganta ta fito ta tafi aiki ta ɗan fito fes-fes abinta eh, sai a dinga kiranta da sunayen ɓatanci. akwai ba zan manta ba a karan kaina akwai sanda nake wucewa lokacin zan tafi aiki kunne na sai je da inda ake cewa ga ta nan karuwar ta fito za ta je aiki to akwai irin wayannan kalaman batanci da ake yawan kiran mata saboda sun yi ilimi ko kuma suna uh, sun dogara da kansu ko kuma suna neman na kansu halak malak na kansu kuma ilimin ne duk jawo saboda sun waye sun san ya kamata sun san kuma inda za su shiga su fita su nemi aiki na halak ba na haram ba suna neman na kansu shi me zaki ce wa al'umma game da irin wannan kalaman batanci gaskiya tsakani wannan batanci duk wanda ya zaga wani shi ma ya san akwai kitabi tsakanin shi da ubangiji mhm. na farko kenan allah da ya yi ki shi ya yi allan da ya yi ka shi ya yi duk wani abu da ka faɗa akan mutum wanda baka shaida ba ka je kana faɗa ko kana wani ko kana shi Allah ka zai tambaye ka ranar gobe kiyama ita kuma mace wacce ta yi karatu ko take da motar hawa ko take da sana'a yi ko Allah ya ɗaukaka ta to ka sani cewa ba kai ne ka ɗaukaka ta ba Allah ne ya ɗaukaka ta kuma iyayen nata da suka bata wannan tarbiyya ko wannan ilimi ai su ma sun fi sun fi ta sanin me yasa suka sa ta a makaranta ai ita ma ta ce sai ta ganta ta je makaranta. Hmm. kamar mu yanzu duk tashi muka yi mu aka samu a gaba in ba mu je ma a mana duka ko muna so ko ba mu so so ba laifin ki bane dan kin je kin yi karatu ba ba kuma laifin ki bane ba dan Allah ya ɗaukaka ki ko kuma dan Allah ya baki wani abun da bai ba wani ba Allah shi ne yake zaɓa a yake ba wa mutum abin da yake so a san da ya ga dama da kuma wanda ya ga dama. kin ga wannan ma in kana da hankali kuma ka yi karatu kana da tarbiyya na addini ba za ma ka dinga ja in ja da abin da Allah ya ga kuma da abin da Allah ya ba wani ba shi arziki a Allah bai zaɓa ya ce na maza bane ba kaɗai ba mhm. annabi Muhammad sallallahu alaihi matarsa Khadija ai ba fi arziki. To daga karshe wani kira zaki ga al'umma kan guduma da ya kamata su bayar na ganin cewa mata sun sami ilimi kuma an basu sun yi karatu kuma an inganta yanda za su yi karatun su cikin kwanciyar hankali. to alhamdulillahi uh, al'umma dai za ta iya ba da mata gudunmuwar yaɗawa ta kafafen labarai mm. da kuma shirya taro na wayar da kan al'umma especially maza domin amincewa sun gane da muhimmancin ilimi na mace. to babu ta yadda za ka yi wannan abu sai dai ta taro da za ta dinga ɗan shiryawa a ce irin ɗan ƙungiyar tallafawa ka ɗan haɗe kai da su ana ɗan zuwa ɗin cikin eh, titi da ɗan ƙaunuka ana ɗan faɗakarwa cewa ko ilimin nan ga abin da yake yi ga abin da zai sa ga abin da zai sa ga abin da zai sa kuma a ƙara wayar da su cewa fa dan mace ta yi ilimi ba ba shi ne lalaci ba ba shi ne lalacewanta ba ba shi ne shi ilimin nan zai taimaki ma auren naka auren da kake yi da ita zai taimake zamantakewanka kuma sannan zai taimake tarbiyyar da za ta ba 'ya'yanka. to haka yake hmm. Allah da ya kyauta kaji ita kanta yadda take ta magana yanzu haka kin sai ita kanta tana takara eh mana <laughs> <laughs> kuma ilimin ne yasa to ma hmm. sauraro duka duka a nan shirin yau da gobe ah, ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu amma Usman Kabara shin me hmm. yau da gobe yake tafa da shi eh gobe in Allah ya kai mu Laraba muna magana siyasa da shugabanci na gari inda zamu magana akan shirin nan na gwamnati sabo da aka fito da shi wanda a takaice ake cewa GEEP din nan wanda za a dinga bada bashi amma kuma babu wani abin jingina Mm. Eyo eh, kafin a baka bashin to me bambancin shi da ɗayan shirin tallafa matasa na yan fawa eh. shine abin da muke son mu gane gobe sai a biyu ba cikin yau da gobe to gaskiya a kasance tare da mu a cikin mm. shirin yau da gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya kuma muna godiya ga injiniyan mu na yau da kuma mm. Daniel Brown mu huta lafiya